Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na yau talata biyu ga watan Yuni shekarar 2020. Baba ya koma kere ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga kanun labarai. yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawon bude ido shiga kasashensu hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta majalisar ɗinkin duniya icvo ta yi gargaɗi da a ɗau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama mai yiwuwa shugabannin ƙasar new zealand su sanar da ɗaga dokar ba da tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a dakile yaduwar cutar coronavirus. hannayen jarin kasuwannin kasashen asiya na ƙara murmurewa a yau talata bayan koma baya da kasuwar ta samu a sanadiyar annobar coronavirus a cikin shirin namu na yanzu za ji cewa ana ci gaba da zanga-zangar kisar bakar fatan amurka nan george floyd yayin da shugaba donald trump kuma ya lashe takobin hana zanga-zangar da ya kira ta tashin hankali bayan haka za mu tattauna da mu madina dauda daga birnin abuja akan hali da ake ciki game da aikin da majalisun tarayya ke yi akan gyararren kasafin kuɗi na wannan shekarar 2020 a kasar ghana kuma hukumomi sun tabbatar da mutum talatin da biyar a cikin 'yan ghana da aka dawo da su daga kasar kuwait suna dauke da cutar coronavirus kuma ana shirin killace su bayan haka muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawon bude ido shiga su hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta majalisar ɗinkin duniya ICVO ta yi gargaɗi da a ɗau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. ICVO ta faɗi cewa za a gwada zafin jikin matafiya da zarar sun shiga filin tashin jirage kuma su kasance ba sa ɗauke da kaya masu yawa. Sannan za su saka takunkumin rufe fuska da baki a cikin jirgi da kuma yayin da suke harabar inda ba za a iya tabbatar da tazara tsakanin matafiya ba. daga cikin matakan za a samar wa masu aiki a cikin jirgin kayayyakin kariya ciki har da takunkumi da kuma safar hannu a nan amurka gwamnatin ta ce mutum dubu shida ne suka mutu sanadiyar covid-19 a gidajen kula da tsofaffi kusan kaso ɗaya bisa hudu na adadin waɗanda suka mutu da cutar kimanin ma'aikatan waɗannan gidaje 450 ne su ma suka mutu a halin da ake ciki mai yiwuwa shugabannin kasar new zealand su sanar da daga dokar bada tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a dakile yaduwar coronavirus matakan da muka ɗauka sun cimma nasara in ji prime minister kasar jacinda ardern yau talata kasar ta kafa tsauraran matakan dakile yaduwar cutar ne tare da hana shiga da fita a kasar na tsawon makonni shida wanda a yanzu haka ta cimma kwanaki goma sha ɗaya a jere babu sabon kamuwa da cutar covid ministocin kasar za su sanar ran litinin ko za a shiga mataki na gaba sannan a hankali don sassauta dokar yayin da iyakokin kasar za su kasance a rufe adan ya ce za mu zamo ƙasa ta farko da za mu cimma komawa harkokinmu na yau da kullum da sauri haka. A ƙasar Faransa kuma, a yau talata suke kusan komawa harkokinsu na yau da kullun inda gidajen cin abinci da club club ke budewa ba tare da masu saye na zama cin abinci a ciki ba hannayen jarin kasuwannin kasashen asiya na ƙara murmurewa a yau talata bayan koma baya da kasuwar ta samu a sanadiyar annobar coronavirus kana dangantakar diplomasiya na ƙara tsami tsakanin amurka da china yayin da wasu matsalolin yau da kullum suka dabaibaye amurka hannun jarin kamfanin nike da ke tokyo ya karkare kasuwar yau talata da karin kashi 1.1 cikin 100 yayin da na hong kong shi ma ya cira kaɗan da yammacin yau sai shanghai da s&p axx da ke sydney duk sun cira da rabin kashi a inda hannun jarin kospi da ke seoul ya samu ƙari na kashi ɗaya cikin ɗari haka zalika kamfanin tsec na taiwan ya samu ƙari na kashi na kusan kashi ɗaya cikin ɗari a kasuwar mai kuwa an sai da gangar ɗanyen man amurka a kan dala 35.69 kan kowace ganga ɗaya ƙarin kimanin rabin kashi sai nau'in ɗanyen mai na brent da ke matakin ƙasa da ƙasa aka sai da shi a kan dala 38.73 kowace ganga sauran hannayen jarin kamfanoni sun ci gaba da murmurewa. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Kisar bakar fatan Amurka George Floyd a birnin Minneapolis na jihar Minnesota na ci gaba da haddasa zanga-zanga a fadin kasar lamarin da ya sanadiyan kafa dokar hana fita a wasu manyan biranen Amurka yayin da shugaba Donald Trump kuma ke niyyar amfani da karfin soji wurin kawo karshen zanga-zangar da ta rikide ta koma ta tashin hankali. abokiyar aikinmu hadiza kyari ta halarci wata zanga-zangar lumana da aka gudanar a jihar maryland ga kuma rahoton da ta shirya mana Zanga-zangar ta wakana ne yayin da wasu jihohin Amurka suka kafa dokar ta ɓaci sakamakon zanga-zangar da ta jikirce take koma tarzoma a wasu sassan kasar wacce ta samu asali daga jama'ar da suka fito domin nuna fushinsu kan george floyd bakar fatan nan mai shekara 46 da ya mutu yayin da 'yan sanda suke rike da shi sai dai zanga-zangar ta birnin gettysburg da ke karamar hukumar montgomery a jihar maryland ta gudana ne cikin lumana na tuntubi wata ba'amurkiya farar fata wacce ta halarci wannan gangami na kuma tambaye ta dalilinta na fitowa a wannan rana. sunana jessica mijina ba amurke ne bakar fata dukkanin yara na ma'amurkawa ne kuma fata wannan abu ne da na matukar yadda da shi sosai shi ma a nashi bangaren mr chris hall wani mutumin wanda shi ma ya fito zanga-zangar cewa ya yi sunana chris hall ina ga wannan haƙƙi ne da ya rataya a wuya na na shiga wannan zanga-zanga saboda na koya wa yarana wato yaƙi da matsalar wariyar launin fata zan kuma so ya zama darasi da za a rika koyarwa a makarantu masu zanga-zangar ba wai kawai sun fito ne domin nuna su kan yadda 'yan sanda ke wa baƙaƙen fata ba ne hadda ma yadda ake nuna wariyar launin fata ta wasu hanyoyi da dama a duk faɗin amurka sabannin sauran wasu wurare da zanga-zangar ta jikirce ta koma tarzoma an kammala gangamin na gaithersburg ba tare da wani tashin hankali ba hadiza kyari sashen hausa na murya amurka daga nan gaithersburg a jihar maryland da ke amurka a gaida hadiza kyari yanzu kuma ga ci gaban labaran duniyar a yau talata ake sa ran hukumomi a kasar rwanda za su fitar da sababbin ka'idojin dakile yaduwar annobar coronavirus bayan wani tsari da kasar ta fitar a 'yan kwanakin baya da suka hada da samar da wata mota da ke gwaji da mutane na yawo a cikin gari. Matakin na kasar ya yi daidai da irin matakan da kasashen gabashin Afirka ke ɗauka, inda aka fara samun mace-mace a sanadiyar annobar coronavirus a cikin ranakun hutun ƙarshen mako. Ko a ranar Lahadi an samu sababbin kamuwa da cutar a Rwanda da suka kai mutum goma sha ɗaya. inda aka samu mutum na farko da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar a kasar. Kasar kuma ta cimma matsayar dakatar da tafiye-tafiye a motoci daga wani yankin zuwa wani har zuwa birnin Kigali duk a cikin yunkurin dakile yaduwar annobar. Kasar Rwanda na da mutane 370 da suka kamu da wannan cuta ya zuwa yanzu kuma mutum ɗaya ne kawai ya mutu. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaban donald trump ya faɗi ran litinin cewa zai yi amfani da ƙarfin soji wajen tsaida tarzoma da ta ɓarke a ƙasar sanadiyar mutuwar wani baƙar fata a makon da ya gabata ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a minneapolis a wani bayani da aka nuna a talabijin a fadar white house shugaban ya faɗi cewa idan jihar ta kasa ɗaukar matakan da suka dace don kare rayuka da dukiyoyin jama'a to zan aika da sojojin amurka su ɗau mataki wannan furuci nashi na da goyon bayan sashe saba'in na dokokin ƙasar da ya baiwa shugaba damar ɗaukan matakin kare al'umma a yanayi na gaggawa a baya-bayan nan an yi amfani da wannan doka ne a shekara ta 1992 a yanayin wata tarzoma a Los Angeles biyo bayan duka da 'yan sanda suka yi wa Rodney King wani dan Amurka bakar fata. Toma Dalla a gaida Aisha Sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla hukumomi a kasar Gada sun tabbatar da mutum 35 a cikin 'yan ghana 241 da aka dawo da su gida daga kasar kuwait kwanaki goma da suka shuɗe suna ɗauke da coronavirus an tabbatar da hakan ne a gwajin baya-bayan nan da aka gudanar a kansu wanda yawansu ya kai kashi da 15 cikin 100 ga rahoton ridwan muktar abbas akan haka ma'aikatar kiwon lafiyar ghana ta bayyana haka a ranar lahadi 31 ga watan mayun shekara ta 2020 malik suleiman masanin halin rayuwar duniya ya fayyace min dalla-dalla hali da aka shiga ciki yanzu tun ba ya yi yanzu ya kamata self-isolation ya kamata a cire su cikin bayanin jama'a a kai su wani wuri daban saboda ghana health service suna da designated center da suka ajiye ma waɗanda suka test positive da wannan ciwon da wurin ake kai su ana ba su abinci yanzu waɗanda da suka test positive wurin nan ba ta kuma da an kai su za fara treatment in an ba su maganin sun sha wanda ya samu sauki ba koma a yi mai test kamar su biyu ko su uku instead cikin da aka yi mai da ba mai ya san legacy to yanzu an ya sallame shi kenan. wani irin tasiri samun wasunsu da cutar zai yi wa yaƙi da ake da cutar a nan gana. ba ka lura ba gani an yi wani su an lai wani foundation if you like foundation da aka min shi ne mun cire designated center akwai covid-19 designated center in ka je greater accra regional hospital ba za su kira shirin hospital sannan akwai other places da aka cire akwai magunguna da sauransu health workers kuma wani adequate preparation an put measures in place yake idin kafin su zo gama an yi arrangement baka jin yadda cutar ke daɗa ƙaruwa zai yi wa gane illa a idanuwar duniya ciwo case count ne ya ya increase in ka duba a the hmm. last count amma mutane nawa suka mutu cikin case count ne case count ne 8000 to ka gani cikin 8000 ne wani mutane 37 suka rasa ranka amma in ka duba wasu kasashe kamar su United States ka duba su England ka duba su brazil su russia mutane sun kamu da ciwo da dama kuma ai mutuwa da dama kuma in ka duba mun kai mun ga mutanen da ke mutuwa bai kai 1% ba mm. abin da ke da ban tsoro ne wanda yake dama yana da wani ciwo kamar ciwo hawan jini kamar mm. ciwo sikiri mm. da sauransu kamar su hepatitis b da sauransu to wannan shi ake kira wannan underlying health condition to waɗannan su ne ciwon ya kama to shi ka gan in ba Allah ya kiyaye da shi ka ga an rashe rai da wani kuma na jima wannan su samu waraka Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana a gaida Redwan Abbas To bari mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muka tattauna da wakiliyarmu Madina Dauda akan hali da ake ciki game da aikin da majalisun tarayya ke yi akan gyararren kasafin kuɗi na wannan shekarar 2020. To shi ina aka kwana akan wannan batu? Tambaya kenan da na yi wa Madina Dauda inda take cewa. To yanzu dai da majalisar dattawa da majalisar wakilai sun fara bita akan gyararren kasafin kuɗin shekara 2020 wanda aka kawo daga ɓangaren gwamnati. To hasashen da aka yi kasafin kudin shekara 2020 dama an yi shi ne akan kudin gangan danyen man fetur a kasuwar duniya akan dala hamsin da bakwai ne. To a yanzu an rage shi zuwa dala ashirin da takwas, kuma a da dala ɗaya za a saye shi akan naira ɗari uku da biyar, to yanzu an ƙara ana iya sayan dalar amurka daya akan naira ɗari uku da sittin to wannan shine abin da majalisa suka tabbatar da shi a cikin bitar da suke yi. To za a iya cewa kuɗin da aka yi hasashen za a kashe ya karu ne ko dai ya ragu a daidai wannan lokacin? A'a kuɗin da aka yi hasashen za a kashe a kasafin kuɗin shekara dubu da ashirin ya ragu da naira biliyan uku a yanzu haka maganar da muke. To amma kuma ana sa ran samun kuɗin shiga tiriliyan biyar da dugu biyar a halin yanzu kuma za a ciwo bashi ne saboda a aiwatar da wannan kasafin kuɗi lalle dole ne sai an ci bashi shugaba muhammadu buhari ya kawo majalisa buƙatar cin bashin kuɗi dalar amurka biliyan biyar da ɗigo biyar saboda ya samu ya aiwatar da ayyuka manyan ayyuka gobe da ashirin kuma a ka ne cewa wannan ya faru ne a sakamakon bullar cutar coronavirus ita ma najeriya ta samu kanta a cikin wannan hali na koma bayar tattalin arziki wanda kuma wannan batu na coronavirus shine ya kawo dalili kenan da ya sa aka sake duba kasafin kuɗin na shekara 2020 wanda shugaban ƙasa ya kawo gaban majalisa triliyan goma da ɗigo biyar To zuwa yaushe ne ake sa za a kammala wannan aiki a kan kasafin kuɗin? Majalisa tana ƙoƙarin ta kammala aiki a kan wannan gyararren kasafin kuɗi na shekara dubu biyu da ashirin a ƙarshen wannan mako saboda su mai da shi fada shugaban ƙasa ya sa hannu a ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗi. Ka sani cewa ana tsakiyar shekara ne kuma ana tsakiyar amfani da kasafin kuɗin ne wannan batu na coronavirus ya shigo so shi ne yasa yanzu aka gyaggyara kasafin aka rarrage shi daidai yadda za a iya aiwatar da shi a gaida madina dauda har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu lokaci ne da muhammad hafiz baballe zai gabatar da shirin noma noma tushen arziki na ci jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wata gila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makonnin da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawa da Dr. Ross Gidado darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu a Najeriya da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun ruwa ta Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta tambayi Dr. Ross duk da irin noman da ake yi na shinkafa a wasu jihohin Najeriya har yanzu sun gagara ciyar da kansu kenan idan ba ingantattun irin nan aka yi ba. ba za su iya ciyar da kansu ba? To za mu iya ciyar da kanmu amma abin da nake gane ki, shi ne ki gane cewa wannan um, damoyi wanda suke tare da noma din mm, wanda idan ka yi amfani da fasaha za ta dan rage wanda kake yi za ta rage matsalolin za ta rage matsaloli eh. to idan matsaloli sun ragu kuɗin da za ka sa a cikin noma za ta ragu so abinci zai yi arha amma ba wai ba kuma zai yawa mm, kuma zai yawa kowa zai samu kisan Najeriya population kisan mun yawa muna fa da yawa miliyan kusan 200 to so kin ga kuma rashin mu yi shi da kyau din ko da yake wa'ansu domin wanda take cikin gida din domin tsadanta shi yasa sai su fita su kawo su shigo da shi daga waje domin wanda suke shigarwa daga waje in ka tambaye su me yasa kuna haka sai su gaya maka cewa ai ya fi sauki ka saya a argentina ko kuma ka saya a brazil da masara din nake wannan sai zuwa tsawala mai kuɗi a gida haka haka din amma din na gida din tana da tsada kuma tsadan me yasa abin da na gaya miki yanzu ita ce ta sa tana da tsada take sa a to wanne yafi daɗi Alhaji Ibrahim amma daɗi masaran Brazil ko ta Najeriya wacce ta fi daɗi kafin mu zo maganar daɗi <laughs> eh. shi noma banda ma idan kika duba yanzu akwai dazuzzuka da yawa wajen yobe mm. da kaduna mm. da har maiduguri inda matsalar nan take dajin sambisa eh. idan akwai idan aka sa aka ware gandun daji aka sa gom arabic mm. za a iya fita da shi zai sama gwamnatin tarayya kuɗin da za ta sa ta gina wannan abubuwan harkar noma na zamani kamar citta a kaduna akwai jeji eh. akwai jeji sama da hekta yanzu na gaya miki sama da hekta ba a noma ba eh. a buɗe su a noma ba a gama noma Najeriya ba sannan da karfin ingantaccen iri idan a hekta hmm. buhu goma kake samu eh. aka zo da ingantaccen iri ana samun buhu arba'in to kinga ga ai abu ya karu hmm. wannan miliyan uku din da aka ce za a yi noman rayu da ita a buɗa ta a tabbatar da miliyan uku hekta din nan ta samu a samu talakawa manoma a basu a ce gashi nan ga taki nan ga komi za mu baku za mu samu ku albashi ku noma mm. idan aka sa ingantaccen iri a wannan gurin mm. na mai tabbata miki hajiya za a samu eh, shi manomi da ya yi wannan aiki a wannan gurin zai dauki abinci ya kai gidansa mm. sannan ita kanta gwamnatin tarayya za ta mai da kudinta ta samu ma wani raran shinkafa da za ta ajiye a rumbun ajiya kila ma sai mun ga matsala kamar irin su dahur wanda aka yi a labirin mu dauka mu kai musu gudunmowa oh, tunda mu uwa ce ga Afirka. So mm. da abuwa da yawa. amma kuma san yanzu eh. magana sace-sacen mutane mm. magana garkuwa da su aje gona a samu mutum a kashe shi wannan abun ya faru a gaba ma a yola akwai wani likita wanda ya je gona da matarsa ranar asabar su biyu sun fi shekaru saba'in aka kashe su nan take dukan su biyu an sake na gaya miki so kin ga yanzu yana kawo tsoro mutane ba su san zuwa noma to kin gani muna da damuwa fa a Najeriya kuma sai mun kula da wayannan damoyi ce su an magance su ɗaɗɗaɗɗa in ba haka ba gaskiya akwai damuwa in na ce babu damuwa ƙarya ne ko da a yanzu haka akwai shinkafan da muke aiki a kai a nan badegi a Niger state mm. muna da wata ma'aikatar na gwamnati wanda take yi akan taki kin san shinkafa damuwanta ba kwari ba ne taki to kin gane kuma akwai wa'anda takin zamani ko dai tamu ta gida takin zamani ake amfani da ita ba inda ba amfani da takin zamani ana amfani da ita mana ai gashi ana sayarwa a kasuwa to kuma kin ga amma tana da dan illa so kin ga wannan takin da kuma inda akwai gishiri kasar da tana da gishiri akwai damuwa kisan kasar ma za a ce eh to muna da fili muna da komai amma ba ku ne ba duba iri kasar ba irin abin da za a iya shukawa yawa kin ga a kasan waje kamun su shuki sai sun gwada kasar mu kawai mun samu fili za mu shikenan sai mu gyara kawai mu fara ma tana cikin mu. Hmm. ya kamata a gwada kasan nan menene in na sa a nan zan samu girbi mai kyau amma babu kawai za a yi shuki ne kawai Rashin hana mu gwaji tunda muna da ire-iren ku da yawa rashin ganewa ne ko zan ce ko kuma rashin kula ko kuma rashin menene shine ban sani ba amma yanzu ya kamata mu fara wayar da kan mutane ka san inda za ka yi shuki ka yi gwaji ka yi su me ko da yake yanzu in aka fara wannan ma masu gwaji za su fara ce to kawo kuɗi manomi kuma ce bai to kin mu ne fa damuwan kanmu hmm. sai da ko gwamnati in ta shiga cikin abun masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin namu alhaji ibrahim musa da dr gidadu da kuma wakiliyar madina dauda da ta tattauna mana da su sai daniel brown da ya taimaka wajen hada mana sauti muhammad habiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc

Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Gazzali Kafiru Lolo tare da Abubakar Salisu a rike mai 'yan kishin talaka. Suka ce muna shawartar gwamnatin Najeriya da ta raba kudaden da tsohon shugaban kasa Sani Abacha ya sama da faɗi da su ga talakawa domin su suka fi kowa buƙatar amfani da kuɗi a wannan lokaci na annobar coronavirus. Allah ya kawo mana ɗauki baki ɗaya amin. Sai sakon buba mai gora gashuwa ya ce a gaskiya da gwamnonin Najeriya musamman na Kaduna da Kano za su ɗauki shawarar Rochas Okorosha. da sun zauna lafiya rogers ya ba da shawarar korar almajirai ba karamin tashin hankali ba ne kuma haka ne domin duk gari ko jiha da ake karanta alkur'ani mai girma ba karamin alheri ne ke shiga garin ko jiha ba don haka a fata na Allah ya shirya da gwamnoni da suka hana almajiranci a jihohinsu. Sakonmu na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA. Hakika ba da umarnin sake buɗe wuraren ibada masallatai da majami'u game da sassauta dokokin zirga-zirga da gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi hakan yayi daidai. da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen annobar coronavirus a ƙasa ta Najeriya da duniya baki ɗaya. Amin. Sako daga Adamu Habu Umar karamar hukumar Taura a jihar Jigawa. Sai sakonmu na gaba ce sallan BOA Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu tar da kuma Allah wadai da maido da tsabbin hare-haren da 'yan bindiga ke yi a sassan jihohin ƙasarmu mu ta Najeriya. Gaskiya abin akwai ayar tambaya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen 'yan bindiga a ƙasar mu ta Najeriya. Amin sun amin. sako daga aishatu musa wada fatima musa wada zainab ibrahim musa wada da zainab babaji barikin ladi a jihar filato sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a bauchi tarayyar najeriya kuma ya ce hakika sayan motocin alfarma ma 'yan majalisun tarayya da gwamnan jihar bauchi ya yi abin ta kai ne ganin yadda ya gaza biyan gratuity wa tsoffin ma'aikata ya kuma gaza biyan kuɗin jarabawan wayek wa 'ya'yan talakawa Sakonmu na karshe a yau ya fito daga Haruna Abdulmumin mai gudu doguwa jihar Kano ya ce, Salam sashin Hausa, a yau na shigo wannan fili ne domin in yi tunatarwa ga wasu daga cikin shugabanninmu cewa kar ka ga Allah ya baka mulki ka yi tunanin duk abin da ka aikata daidai ne. Ya kamata ka san cewa duk mutumin da ya shiga tsanani a sanadinka sai Allah ya muku hisabi a ranar kiyama. Kuma kar ka manta da cewa addu'ar wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce tun a nan duniya. a dai bi duniya a sannu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku a adireshin mu na voa hausa service at voanews.com. talata ake sa ran hukumomi a ƙasar Rwanda za su fitar da sababbin ƙa'idojin dakile yaduwar annobar coronavirus bayan wani tsari da ƙasar ta fitar a 'yan kwanakin baya da suka hada da samar da wata mota da ke gwaji da mutane na yawo a cikin gari. Matakin na ƙasar ya yi daidai da irin matakan da ƙasashen gabashin Afirka ke ɗauka, inda aka fara samun mace-mace a sanadiyar annobar coronavirus a cikin ranakun hutun ƙarshen mako. Ko a ranar Lahadi an samu sababbin kamuwa da cutar a ruwanda da suka kai mutum goma sha ɗaya, inda aka samu mutum na farko da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar a ƙasar. Ƙasar kuma ta cimma matsayar dakatar da tafiye-tafiye a motoci daga wani yankin zuwa wani har zuwa birnin Kigali duk a cikin yunkurin dakile yaduwar annobar. Ƙasar ruwanda na da mutane 370 da suka kamu da wannan cuta ya zuwa yanzu kuma mutum ɗaya ne kawai ya mutu tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaban donald trump ya faɗi ran litinin cewa zai yi amfani da ƙarfin soji wajen da tarzoma da ta ɓarke a ƙasar sanadiyar mutuwar wani baƙar fata a makon da ya gabata ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a minneapolis a wani bayani da aka nuna a talabijin a fadar white house shugaban ya faɗi cewa idan jihar ta kasa ɗaukar matakan da suka dace don kare rayuka da dukiyoyin jama'a to zan aika da sojojin amurka su ɗau mataki wannan furuci nashi na da goyon bayan sashe dubu ɗaya da da saba'in na dokokin ƙasar da ya baiwa shugaba damar ɗaukan matakin kare al'umma a yanayi na gaggawa a baya-bayan nan an yi amfani da wannan doka ne a shekara ta biyu. a yanayin wata tarzoma a Los Angeles biyo bayan duka da 'yan sanda suka yi wa Rodney King wani ɗan Amurka bakar fata. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaban Donald Trump ya faɗi ran Litinin. cewa zai yi amfani da ƙarfin soji wajen tsaida tarzoma da ta ɓarke a ƙasar, sanadiyar mutuwar wani bakar fata a makon da ya gabata ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a minneapolis Masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyyar mu ga iyalan gidan Alhaji Abdulmumin ina yi musamman Alimar Duna game da rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Aisha ina yi da kuma ta'aziyya da iyalan gidan Dukko musamman Ustaz Armiyau Idrisu Dodo na rasuwar Hajiya Lantana kada kuma ga ta'aziyya ga iyalan gidan sarki Amadu Baba na rasuwar Hajiya Maryam dukkanin dukkaninsu a birnin Kumasi. Allah ji kansu da rahama da sauran marigaya. Yanzu a madadin daukacin waɗanda kuka ji su musamman Aisha tusale da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan lokacin. Baba ya kuma makeri ne ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare. Salamu alaikum.